الحمد لله الحمد لله وفق من شاء لعبادته أحمده سبحانه وأشكره على جزيل فضله ونعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ونعمته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج دعوته أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإرهاب هو الإفزاء والإخافة يقال أرهبه ورهبه أي أخافه وأفزعه وبذلك فسر قوله تعالى عز وجل واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقد تحدث القرآن عن بعض صور الإرهاب ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن المفسدين من قوم ثمود قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومن صوره إرهاب فرعون لما آمن السهرة فلأقطعن أيديكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ومن صور الإرهاب ما بينه الآيات عن أصحاب الأخدود الذين حفرت لهم الحفر وأظلمت فيها النار وألقوا فيها وهم أحياء قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والإرهاب في عصرنا يمثل قضية الساعة وخطر المستقبل يتولد عن خطأ في المعتقد والفكر والسلوك ومن عدم التعايش مع الواقع وعدم الرغبة في بناء المستقبل فقد ينتج عن مطمئن دنيوي أو يأس مع النفس أو انتكام شرير ومن الإرهاب الأعمال التخريبية التي تقع في البلاد آمال تهدم ولا تبني تخيف ولا تؤمن بل أحدث شرورا عظيما ومفاصد كثيرة وأضرارا جسيما على المجتمعات والأفراد ومما اشتد على أهل الإسلام ومما اشتد على أهل الإسلام أثره أن موكدها بعض أبناء المسلمين الذين استعوتهم مشاكين الإنس والجن فصدوهم عن الصراط المستقيم فكتوا أسلحة موجهة ضد الإسلام وأهل الإسلام بما فعلوا من أمور عظيمة منكرة لم تعد خفية فقد شاهدها الناس وآنوا مشهد وآنوا منها وشهدوا عليها بما وقانا الله شرها ومن ذلك تكفير المسلمين وقتل المستعملين وإيلانهم الخروج عن طاعة ولي الأمر واعتداؤهم على الممتلكات وسعيهم إلى الإخلال بالأمن وترويئهم للآمنين بالبلاد وإشاعة الفوضى وهنا ينبغي ألا نؤمم الخطأ على جميع الأمة الإسلامية فالإرهاب لا يرتبط بدين ولا وطن ولا أمة بل هو بضاعة إبليس يزرعها في ذكر من ضل سعيه وخاب عمله وقد أما العالم ضرر الإرهاب وتطاير شرره بارك الله لي ولكم في الإسلام والقرآن وأستغفر الله تعالى لي ولكم <coughs> godiya ta tabbata ga Allah makadaici iran Allah da aminci ne su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayansa da sahabbansa gaba ɗaya bayan haka ya goyon wa musulmi hudu mu ta yau tana magana akan musulunci da irin yadda yake yaƙantar ta'addanci musulunci da tsarinsa na yaƙantar ta'addanci ya goyon wa musulmi ina wa kaina wasiji da ku da mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani da su ji tsoronsa matukacin tsoronsa kada su yi sake su mutu suna musu. ta'addanci kalima ce mai ma'anar tsoratarwa da firgitarwa da ta yadda hankalin al'umma haka malamai suka fassara ta a cikin fasar Allah mai girma a cikin sautul Arab aya tafi da goma sha shida wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim suka tadda hankalinsu suka firgita su suka rasar da su natsuwa da zama lahiya Qur'ani ya tattauna game da wasu daga cikin hanyoyi na ta'addanci Ƙur'ani ya ambata muna ta'addanci a cikin al'ummar annabi Salih famudawa inda aka samu wasu mutum tara a cikin wannan al'umma da suka hana ma al'umma zama lahiya suka haddabe su suka kai musu ga waya suka tsane su suka tadda hankalinsu suka firgitar da su suka razunar da su suka hana su natsuwa da zama lahiya a cikin garuruwansu wa kana fil madinati tis'atu rahbin yufsiduna fil ard wa la yuslihun a cikin wannan birnin akwai wasu jama'a su tara da ba su da aiki sai banna a cikin ƙasa ba su gawo gyara sun yi nihin ko sun yi alkawali ko sun yi kawance da su kai ma annabi salihu hari suka rance wa junansu cewa za su kai mai farmaki a cikin dare su hallaka shi sannan su ce ma danginsa su ba su san wani an kai ba daga cikin surorin ta'addanci da ƙur'ani ya tattauna a kansu ta'addancin fir'auna lokacin da 'yan sihiri suka yi imani wanda ya gayyato gari wa gari jaha wa jaha ya tattara su don su ƙalubalanci annabi Musa akan sandar da Allah ya bashi mu'jiza da hannu mai haske lokacin da suka yi imani da annabi Musa alaihi salam fir'auna sai tunanin haka ta'addanci yace la uqabbi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wala na ayyuna ashaddu azaban wa abqa lalle zan yanke hannayen ku. da kafafun ku a sabani sannan in gicciye ku a da dabino ko itacen dabino za ku sani wane ne mafi tsananin azaba wane ne mafi azaba madawamiya a wautar fir'auna daga cikin hanyoyin ta'addanci da Qur'ani ya tattauna a kansu abinda ayoyi suka bamu bayani masu kawo kissar ashabul ukhdud a cikin suratul buruj waɗanda aka gina ramu aka hasa wuta aka jewa su ciki suna da rai ba don komi ba sai don ta'addanci ba don komi ba sai don sun yi imani da Allah ubangijinsu innal ladzina fatana almu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabu al-hariq Allah subhanahu wa ta'ala ce hakika waɗanda suka azabtar da mu'minai maza da mata sa'an nan ba su tuba ba azabar jahannama ta tabbata gare su azabar gobara ta danci a wannan zamani namu yana misaltuwa da matsala ce ta yanzu da hadarin inda an ka ma. yakan haihu daga kuskuren aƙida da karkacewar tunani da lalacewar tarbiyyar ɗabi'a da rashin yarda da la'akari da lura da yadda rayuwa take gudana a cikin al'umma da rashin tunanin hanyoyin da al'umma za su bi don su ƙelafa fuskantarsu su da makomarsu yakan iya faruwa a sanadiyar tsammanin wani abin duniya ko kasawa a rayuwa ko yanki kamna daga samun ci gaba a rayuwa ko kuma don ɗaukar fansa ko ramuwa ya daga cikin sororin ta'addanci ayyukan rosa gidaje da kasunne da masallatayye da wuraren ibada daban-daban wanda suke afkowa a cikin garuruwa a wannan duniya ta yau ayyukan da suke rufe al'umma ba su gina ta ayyukan da suke sarauta al'umma su tatta hankalinsu ba su amintar da su ayyukan da sun ka shawo sharri mai yawa da banna mai girma da cuta da ta shahi ɗaiɗaiku da al'umma abin damuwa akan mutanen musulunci tasirin wannan wasu daga cikin 'ya'yanmu musulmi su suke hura wannan wuta wanda shedannun mutane da shedannun aljannu suka rinjaye su suka sai tunaninsu suka wanke kwakwalwarsu suka taushe su daga biyar hanya mai kakkiya sai suka zama a matsayin makami da ake fuskantarwa don a gurɓata kyawun musulunci a lalata tarihinsa da labarinsa a cikin al'umma saboda abin da wasu daga cikin ‘ya'yansa gurbatacci suka yi su aikata ayyukan da suke marasa kyau. daga cikin ayyukan yan ta'addanci kafirtar da musulmi kisan amintattu ta wayar da kayar baya ga shugabanni da kuma ta'addanci akan dukiyoyin al'umma da gwagwarmayar na ƙasa aminci a cikinsu da tattan musu da hankali da watsa tsari na barkata Anan ya kamata mu yi tunani don haka ba zai zama hujja ba akan mu game dukkanin musulmi ko mu jingina irin wa'annan babbagon ayyuka zuwa ga musulunci dungurungun wanda ya haka bai yi adalci ba idan ɗaya daga cikin musulmi ya aikata ba daidai ba wannan ba shi ne fassarar duk musulmi lalatattu ba ne idan wasu gungu daga cikin musulmi sun aikata ba daidai ba wannan ba shi ne fassara ta adalci ba akan musulunci ya karantar da su ta'addanci bai da alaka da addinin musulunci ta'addanci bai kadaita ba ga wani yanki na al'umma ko wata al'umma ita kadai a'a ta'addanci haja ce ta iblis da yake shuka ta a cikin tunanin wanda ya ɓace hanya aikin sa ya ta ya ko bayan Allah A addinin musulunci girmansa an rubuta shi da tattawa ta haske tun a zamanin annabanci da halifancin halifofi shiryayyu kama daga sahabbai guda hudu da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa duniya ba taba sani ba ko ta gani ko ta ji labari wani addini da yake cikinta ko ya kasance a ta da ya kumshi aminci da zama lahiya da adalci irin na musulunci addinin musulunci addini na da ya riga dukkanin addinai da dukkanin tsare-tsare da dokoki na 'yan adam ya zama shine sahun gaba a yakanta ta'addanci da ba da kariya ga ƙasa da al'umma daga sharrin ta'addanci abin da yake saho na gaba ga wannan gwagwarmaya ta musulunci shine addinin da ya karantar da tsarin rayuwar ɗan adam da ba da kariya ga mutuncinsa da dukiyarsa da addininsa da tsare masa hankalinsa ya ko bayan Allah hakika musulunci ya yi bakar sanarwa ga waɗanda suke cutar da mutane a sassan ƙasa daban-daban ta hanyar rosa gidajensu da ƙonawa da sashi dukiyarsu da kakkashe al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin suratul baqara aya ta 205 wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fil ard liyufsida fiha wa yuhlika al harfa wan nas wallahu la yuhibbu al fasad wa idza tawalla idan ya zama shugaba idan ya bada bai daga imani da karantarwa addini ingantatta sai ya gwagwarmaya a cikin ƙasa ta hanyar watsa ɓanna da halaka abubuwan amfani kayan noma da ilin dabbobi da sauran abubuwan amfani ga al'umma wallahu la yuhibbul fasad a ƙarshe Allah ce mabannata su sani Allah baya son banna musulunci addinin rahama ne rahamat annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ta game dukkanin abubuwa masu rayuwa har dabbobi da tsirarwa dukkanin sha'anin rayuwa ba inda rahama ta addinin annabi Muhammad bata shiga ba ashe ba shine ba yayi nuni zuwa ga cewa wani mutum ya shiga aljanna saboda kare da ya shayar da shi ruwa ko wata karuwa daga cikin bani Isra'ila ta shiga aljanna a sandiyyar jinkai da tausayi da tawa kare ta shayar da shi ruwa a lokaci guda kuma wata mata ta shiga wuta saboda musa da ta daure bata ciyar da ita ba bata sha da ita ba bata bata ta kiyo da kwari a ƙasa ba ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jagoran musulunci ba shi ne ya kira zuwa ga raya ƙasa ba da raya filaye man ahya ardan maita fa hiya la annabi ya faɗa da al'umma ta yayin kullun da su ga raya ƙasa ta hanyar buɗe filaye a haka gonaki da gine-gine wanda za a yi na matsugunnin al'umma wannan shi ne tafarkin musulunci addinin ginawa ba addinin rosawa ba addinin gyara ba addinin banna ba don haka musulunci shi ne sahun gaba ga yaƙi da ta'addanci ta hanya haramta shi a kowace hanya yake bullowa addinin mu na musulunci addini na na adalci da kyautatawa wanda ya hori musulmi su yi adalci tare da yan uwansu da wanda ba 'yan uwansu ba addinin musulunci shi ya karantar da mu shugabanmu na musulunci ya yi adalci haka shaidan shaidan ya hudu magana annabi ya ce gaskiya ta shaidan ya hudu ma abu huraira in zai kwanta karanta ayatul kursiyu Allah zai tsare shi abu huraira hudu ma annabi annabi ya ce ya yi gaskiya wani makiyi ga annabi wanda ya shaidan amma ya yi gaskiya annabi ya ce ya yi gaskiya ashe mu addinin musulunci addini na ba na wariya ba ba na nuna bambanci ba ba na ta'assubanci ba ko addini na daga huruci da gaskiyar mai gaskiya da falalan mai falala da haƙƙin mai haƙƙi da ya ba mu wanda cancanci yabo addinin musulunci ya karantar da mu yadda Allah subhanahu wata'ala ke kiyaya da Yahudawa da dukkanin manzanninsa da annabawansa suna kiyaya matuƙa da Yahudawa da duk wanda ya safi ya son Allah da masoyansa dole ya zama ƙi Yahudawa amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala in ya soki Yahudawa so ɗari akwai wani ran da ya yaba su cikin Qur'ani yace Yahudawa ba iri guda bane sai su sawa ba iri guda bane kaga bai yi musu bugun ɗayan kaɗai ba a wani wuri yace daga cikinsu akwai wanda in ka bashi miliyoyin kuɗi ko biliyoyi za a mayar maka su lahiya kaga musulunci ya shi da cikin Yahudawa akwai adillai masu kwatantawa masu gaskiya da adalci yace amma kuma a cikin su akwai wanda in ka amince mishi da naira guda ba za ka same ta a hannunsa ba sai an yi katakka ومنهم من انت منه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما adalci musulunci ya kira ‘ya'yansa ya ayyuhal lazina amanu kunu qawwamin shuhada bil qisti walau ala anfusikum ko kan kuma za ku ba shaida ko kai za ka shaida akan kanka ka faɗi gaskiya wala jirimannakum shana'anu qaumin alla alla ta'dilu idilu a aqrabu littaqwa addinin mu na musulunci addini na da ya kira zuwa ga da'a ga shugabanni atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum addinin mu na musulunci addini na da ya fadakar da jayansa ya kira su zuwa ga su nisanci duk wani abu da ka iya motsar da fitina a cikin tsawon al'umma Wadda wattaku fitnatan la na allazina zalamu minkum khassa addinin mu na musulunci addini na da ya fuskantar da ya tarbiyyanta da daidaiku da jama'a zuwa ga yin adalci da barin shishigi da wuce wuri da wuce gona da iri iyakun mulkulu wa fitin fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi addinin musulunci addini ne da ya kira 'ya'yansa ya yi musu kashe da hattara da dukkanin abin da yake nau'i na tare da hankali manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yahillu li muslimin an yurawi a muslima ba halatta ga musulmi ya tadda hankalin musulmi ya tsoratar da musulmi ya tirgitar da musulmi ya hana bai natsuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ce man ashara ila akhihi bi hajidatin fa innal mala'ikata tal'anuhu hatta yantahi wa in kana akhahu li abihi wa ummi manzo yace duk wanda ya nuna dan uwa da makami duk wanda ya rika makami ya nuni dan uwa ne ba wai ya fara mai ba ko ya harba mai a nuni ne kawai da shi mala'iku ba za su gushe ba suna tsine mishi har sai ya bari ko da ko dan uwansa ne ko su guda uban su guda addinin mu na musulunci ya shar'anta muna haddi na ta'addanci kama da yan fashi da makami masu tare hanya don kawar da banna a cikin ƙasa da share shiriri ta a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard wannan shi ne tafarkinmu wannan ne a addininmu kira zuwa ga tsaye da adalci bisa ga hujja da dalili addinin musulunci addini na da don adalcinsa bai tilasta wanda ba cikinsa ba sai ya shigo a cikinsa la ikraha fi din afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana ya ko bayan Allah addinin mu addini na na musulunci wanda yake addini na duniya wanda ya dace da duniya a kusurorinta da sabunta da lungunta a gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta da kowane yanayi da kowane zamani da kowane fakire a cikin kowace al'umma a daidai da kowane yare addini na da yayi daidai da kowace al'umma da kowace ƙasa saboda shi tsarin Allah ne ubangijin mutane ba tsari na irin na ɗan adam ba da tunanin shi shike da kusashe kasashe wannan shine addinin mu wayannan su ne kimomi daraja da muka samu kanmu a ƙarƙashin addinin da ke karantar da su ya ko bayan Allah wace hanya za mu bi don takaita hanyoyin ta'addanci ko murkushe ta'addanci a cikin al'umma ko magance shi babu shakka kaɗan daga cikin su sai mun bi hanya kamar guda takwas na ɗaya don magance ta'addanci a cikin al'umma dole a dukufa akan tarbiyyantar da matasa bisa ga biyar littafin Allah da sunnan manzon Allah amma bisa ga fassara da fahimtar magabata na gari ba bisa ga fassara ƴan kacira ba da kuma wayar da kai da muhimmancin a daidaita a yi tsaka-tsaka kada a yi shiki da kuma bayyana ma musulmi matsayi game da hanya ta mu'amala tare da wanda suke samun saɓani da shi ko saɓanin cikin gida ko sabanin waje wannan kuma waɗanda za su tattale wannan nauyi su ne malamai na Allah masu kira masu riko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda da wasu take farawa daga wa'azi da shiryarwa irin ta manzannin Allah hanya ta biyu watsa ilimi ingantacce wanda zai kudda duhu a cikin al'umma ya hana karkata ya daidaita da fahimta kamar wanda ya kasance tare da hawarijawa da suka balle ma Aliyu dan Abi Talibi radiyallahu an yace suna karanta alqur'ani sai dai bai ke tare kwargwadon suna tawili ne ko fassara ta ba su ga wanda yake ba suna fahimta ta ba wanda Allah ka nufi ba to ta tunani da ta mahuskanta da tsora mutane akan ilimin da yake da asali daga muminan harko shi kawai zai magance irin wannan matsala na uku musulmi su yi kafada da kafada ɗaiɗaiko su da jama'ar su don su yi tsaye akan wannan tunane su gano ina ne tushen abin su cire wannan tushen ina ne sayan fitinar a babbake ta a cire ta dan idan ana hada da ana hada da hayaki amma ba a kashe wuta ba ana fata lokaci ne za a yi ta hada da hayaki amma ba a kashe wuta ba saboda haka ba da hayakin zai tsaya dan haka in kana fada da hayaki to kashe wuta ka gama da hayaki kenan dan da ma mafitar hayaki wuta to ka kashe wuta to ina hayaki zai to amma kana hada da hayaki ga wuta kana gani ka ci kashe ta kana wasa kenan da hankalin mutane abu na hudu dole mu yi fafatuka mu yi gwagwarmaya mu yunkura mu yi aiki don mu fahimtar da mutane musulunci yadda yake mu wayar da kan al'umma ɗaiɗaiku da jama'a akan sirri da falala da fa'ida da tsintsan tsagoron karantarwa ta tattata addinin musulunci abu na biyar dole a ba malamai dama da masu da'awa don su yi tsaye su dakushe wannan tunani da irin wannan karantarwa gurɓatatta gwamnati su ɗauki nauyin malamai wurare daban-daban a tashoshi da sauran guragu da ake watsa faɗakarwa da tunatarwa a ɗauki malamai masu himma masana a ilimin addini yi a su don su yi ƙoƙarin mai da raddi ga irin waɗannan babbakon fahimtoci da gurɓataccen karantarsuwa yadda za su daidaita fahimtar al'umma abu da shidda dole mu ba da himma ta hanyar shishika aƙidodi ingantattu a cikin rayuwar matasa da ƙarfafa hanya ta magabata da kuma kokarin samar da gyara a cikin iyalai da makarantun da don su zama wani gurbi na samar da tarbiyya ingantatta inda za a samu musulmi mafahimta daidaitattu za su fito don su bayar da aiki gwargwadon abin da aka gantar da su na gaskiya abu na bakwai himmanta ga buga littawai da takardu dauke da bayani kuma a watsa su wanda suke bayanin musulunci da ayyukan musulunci da kuma a lokaci guda abin da ya sa a musulunci abu na takwas a samu wasu malamai jigajigai da sun yi su ƙara yi samu lokuta su zamna da waɗanda ake ganin suna da karkatattar fahimta suna bisa ga muggan darussa da makakkarantarwa su yi munazara da su tattauna da su su liƙe su da hujja su kai ƙarshen tunaninsu da bayaninsu a ƙarshe babu shakka musulmi sai mun kofa ga addu'a da roƙon Allah dare da rana mu dabarci lokutan karba mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mu na wayannan matsaloli shi ta da al'amuran ya ko bayan Allah hakika addinin musulunci addini na da ya karanta da yayasa don wani alheri ya yi musu kashiri da dukkanin sharri in majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wata rana wai don tunawa da waɗanda suka rasa mazajensu wai mata gwabraye da ba su da maza da kuma gwagwarmayar taimaka musu musulunci ya rigaye dukkanin wani mai kururuwa ko wani mai kasara ko wani mai hargowa zuwa ga wannan tunane da wannan kira da dasa wannan fikira a cikin kayansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin can alqur'ani littafin musulunci yana da sura babba daga cikin surori manya da ya kira ta suratul nisa inda ya tattauna dukkanin haƙoƙan mata da suke da su akan al'umma da kuma haƙoƙan da ake da su a kansu haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hudu ba a ranar mina inda ya ambaci haƙƙi kowane haƙƙi da haƙƙin mata da maza da al'umma gaba dai ya yi bayanin ba kowa haƙƙinsa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam game da wannan ya ce alƙa'im as-sa'i ba. wanda ya tsaye yana kulawa da gwabarwa wadda mijinta ya mutu ko ya sake ta tana gwabranci ya tsaya yana kulawa da ita ta hanyar taimaka mata da abinci taimaka mata da abin bukata amma sai an yi hattara don yau in akwai gwabarwa shi yau mutane suka lura da kullun sai ka zo da wata leda ka sallama ka miƙa mata to za a iya tuhuma ka da cewa tare kuke da ita ko a ga abin da ka gudana kila mafi kyawu ka ba matar ka ta bata ko kuma ka ba yan uwanta su bata shi amma ki kare kanka daga tuhuma da zargi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asai al armila wanda ya tsaye yana kulawa da gwabruwa kal mujahid fi sabilillah kaman mai yaki na don Allah ne aw al qa'im al layl as-sa'im an-nahar ko kuma yana da lada kamar wanda duk dare sai ya tsaye shi da sallah da isha'i har alfijiri shi bullo sallah kake haka duk rana sai kai azumi irin ladar da za a ba mai wa wannan aiki mai wannan aiki irin da ake ba wanda ya kula da gwabruwa da aka saka ko mijinta ya mutu saboda haka musulunci ya riga ya majalisar ɗinkin duniya da 'yan kazaginta zuwa ga wannan kira da babban murya da dasa wannan karantarwa da fahimta wannan shine abin da Allah da manzo ne ya alƙawanta muna ta ma wa adana wa rasulu idan ka tsaye aka al'amarin gwabruwa ga sakamakon da Allah ce zai baka karkashin karantarwa addini ya ku jama'a menene alƙawalin majalisar ɗinkin duniya ga waɗanda suka yi irin wannan aiki don kiranta ko don kowace da kakara kwanta. Cir da musulmin da shi bai son karantarwa addini ba, sai bayan barayi sun kama kakara ku. ‘yan kaka gida suna kuwa. Waɗannan da suke son a yaba musu da abin da ba su aikata ba, su ne waɗanda suke suka a musulunci da musulmi da abubuwa masu daraja a cikin musulmi, sannan su sace karantarwa ta mai haske da hore-hore ne masu tsarki sannan su yi da cewa su suke fadakar da mutane a duniya don marasa ilimi da ba su da ilimin addini su rudu da su su ambace su taurari alhali Allah ya ki sai naɗa musu sunan innamal na najasa ya ubangiji Allah muna roƙon ka da sunayenka masu kyawu da sifofin ka madaukaka ya ubangiji Allah ka dauka musulunci da musulmi Allah ka zama ruguza addinin addininka Allah ka taimaki ka masu tauhidi a kowane zamani a kowane bakini Allah ka sauka musulmi abinda za su hajjaci ɗakin ka mai alhorma Allah ka sauka musulmi al'amuran su Allah ka sauka musulmi hajjin su Allah ka zama tare da alhazai a tafiyar su da zaman su Allah ka zama tare da alhazai a dukkanin ayyukan su Allah ka zama tare da alhazai tun wani masu haƙarewar su Allah ka taimaki shugabannin musulmi musamman shugabannin Saudiya akan shirye-shirye da tsare-tsare na sauƙaƙar da hajji da hutar da musulmi bakin Allah ya ubangiji Allah ka sanya hajjin a karbabbe aikin su abin gode ma zunubin su abin gafartawa Allah ka mayar da su zuwa iyalinsu a cikin hutawa da farin ciki Allah ka arzuta mu zama lahiya da aminci a garuruwan da sauran garuruwan musulmi Allah ka warakar da marasa lahiyanmu. Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka arzuta su adalci da gaskiya da amana Allah ka ja hannunsu ka kame su daga zalunci da yaudara Allah ka kame su daga zalunci da yaudara Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka kare mu da ambaliyar ruwa mai cutarwa ya ubangiji Allah ka tsare mu daga gobara da rosawa gine-gine Allah ka ba mu alherin duniya lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani ba ka kare mu daga sharrin duniya lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani ba ibadallah اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين zamanin عبادك الموحدين في كل زمان ومكان اللهم يسر للمسلمين ما يحجون به بيتك المحرم اللهم يسر للمسلمين ما يحجون به بيتك المحرم اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم يسر للمسلمين حجهم اللهم كن مع الحجاج في سفرهم وإقامتهم اللهم كن مع الحجاج في سائر أعمالهم اللهم كن معهم من إهرامهم إلى تحليلهم اللهم انصر ولاة أمور المسلمين وخصوصا في السعودية على برامجهم وحقوقهم في كثير الحج للحجاج اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وردهم إلى أهليهم في راحة وسرور اللهم ارزقنا الأمن والسلام في ديارنا وسائر ديار المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم انصر ولاة المسلمين وارزقهم العدل والصدق والأمانة وخص على أيديهم عن الظلم والخيانة اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اعذنا من الحرق واعذنا من الغرق والسرق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب